الحمد لله رب العالمين ولا عقيبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزرنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara godiya ga Allah maɗaukaki da ya ba mu yukon haɗo a darasinmu na tafsiri a wannan matsalacin alamin islamic foundation a yau muna ranar bakwai ga watan ramadana shekara 439 a hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya dace da ranar 23 ko ga watan biyar 2018 za mu tashi mu yi baya kaɗan mu kama a kafar farkon suratul lukman don mu ci gaba a kai na'am. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون الله مدوكake ce alif lam mim Allah shi ya barwa kansa sanin wa'annan harufa guda uku tilka ayatul kitabi waɗannan ayoyi ne na wannan littafi alhakim abin kiyayewa hudan shiriya ne wa rahmatan kuma jin kai ne lil muhsinina ga masu kyautatawa ayoyi da suke cikin alqur'ani shiriya ce kuma jin kai ne yawanci a cikin alqur'ani idan kaga alif lam mim ko alif lam ra ko sad ko taha ko yasin duk suna magana akan alqur'ani duk inda kaga wayannan harufa ayoyin da suke tafi gaba za su yi magana akan alkur'ani mai girma amma akwai surori uku zuwa hudu waɗanda an buɗe su da irin wayannan amma kuma ba sa magana akan alkur'ani kai tsaye waɗanne ne kenan Na? nun wal qalami wama ɗaya kenan sai kuma kafa ya ainihin sadi dikuru rahimci rabbi ga abdahu zakariya sai kuma sai kuma amin ainihin kof kazalika yuhi ilaika wa idan ladina min qablika Allah ana lura ne ma na'am wace sura سورة الروم بارك الله فيك ألف لام ميم غلبت الروم في عدن الأرض أقول سورة عيدة نكي وصع قال أكذا نطيع وسورة نعم أنكبوت ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون amma yawanci a galabiya surori da za a bude da wa'annan haruffa suna magana akan alqur'ani shi yasa wasu suna ganin rantsuwa ne amma kuma Allah shi ya barwa kansa sani to ayoyin shiriya suke kuma jin kai ne ga masu imani masu kyautata ayyukansu mun je zuwa ne na almuhsin in an ce almuhsin shine wanda yake kyautata ibada an tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam akan al-ihsan yace an ta'budu كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك الذين يقيمون الصلاة سنة وإن سكي سيد صلولين سوء ويؤتون الزكاة كما سكي بعد زكاة سكي دوكيوين سوء وهم بالآخرة هم يوقنون الحالي كما سوء سنة ما سوء يكيني تيوا للي أقوي لاهرة أقوي حسابي أقوي ساكية ula'ika waɗanda suka sifantu da wannan sifa ala huda min rabbihim suna kan wato wata shiriya mai girma daga ubangijinsu sun samu shirya duk wanda ya imani ya tsaye da sallah ya ba da zakka ya yi ne akwai sakamako lalle wannan bawan ya shirya Allah ce wa ulaika humul muflihun kuma wayannan sune shiryayyun bayi inji Allah wa minan nasi akwai daga cikin mutane man yassari lahu hadithi wanda yake sayan wato yasasshiyar zance magana mara amfani li yudilla an sabilillah domin ya bar da mutane daga tafarkin Allah malamai masu tafsiri kamar da suke rawaitowa daga ibn abbas radiyallahu anhuma wannan aya tana magana ne akan an-nadr bin harith nadr bin harith yana tafiya kasashen farisawa da romawa da sauransu yana tafiya wayannan kasashe sai ya sayi jaridu a can suna da labarbaru da suke bugawa sai ya zo wa quraishawa sai ya tara su ya ce muhammadu yana karanta muku labarin adawa da samudawa mutanen da da can bari ni in ba ku current affairs labaru da dimi dimi sabbin abubuwa da suke faruwa su zan karanta mu sai ya shagaltar da su gabarin sauraron alkur'ani da wannan jaridu da yake zuwa da su shi ne Allah ya yi magana a kan shi amma ba tsaye a kan shi ba kamar yadda jiya muka yi magana duk wanda yake sayan kamar yadda sahabbai da tabiya sun fassara da alghina wake-wake kaɗe-kaɗe raye-raye duk sun shiga ciki ba a yadda da waka ba sai a munasabobi da shari'a ta yadda kamar an yi za a yi aure an yadda mata su buga wannan adduf na'am an yadda da mata su yi haka a lokacin aure ko a lokacin biki irin wasan da ake yi wannan an yi sassauci amma in ba haka ba mutum don Allah ya masa ni'ima ya yi wasa ya shagaltar da kansa da wannan ba daidai ba haka waɗanda suke shekaltuwa da jaridu akwai muna da masu kokarin karanta jarida hatta hayan jarida suke yi wanda baya da naira biyu ko ake sayarwa yanzu baya da biyu sayan jarida sai je hayan jarida a naira ashirin ko naira hamsin. ya je ya zauna a gefe akwai binciki a wajen mai sayar da jarida ya je ya karanta ya juya ya juya ya abubuwan ya karanta ya karanta labarun ya karanta jarida biyu uku sai ya tashi amma da zaka tambaye shi azkar addu'o'i na sallah bayan sallah asbahi yayi su cikakke bai da lokacin su ko ma bai san su ba shekarun sun tafi idan ya gaji ba inda yake zuwa amma an kaje a gefen jaridu a tare New Nigeria ko da yake New Nigeria yanzu babu shi Daily Trust The Sun Punch waye leadership banga ga sunan a tare yana karanta, wani yana da jaridu wani da ya nuna mun jaridu da suke ɗakinsa gashi da kokari kuma ba sai baya karatun addini ba amma da naga jaridun yi mamaki in kana neman jaridu na shekaru yana da su yana tarawa yana in wani abu ya faru zai rubuta a jaridar kaza na date kaza abu kaza yake su to amma ba za mu yi tunanin cewa a sura kaza a aya kaza Allah ya magana akan abu kaza ina wannan za a ce lana kaza da shugaban kasa yayi wani speech a ciki yayi magana akan abu kaza rana kaza da amroba suka yi abin nan din robarin wani banki a state kaza abu kaza ya faru duk wannan mutum yana kansa amma babu tunaninsa na cewa yaushe aka saukar da sallah yaushe annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya wani bai san annabi aina ya rayu ba wani ana sa annabi aina ka haife shi sai ce Pakistan bai sani ba amma mun shagaltu da abin da muka shagaltu ne saboda haka ƴan uwa duniyan nan muna son ban masu zamu fatta muna ganin yadda ake mutuwa samari suna mutuwa dattawa suna mutuwa tsoffi suna mutuwa masu mulkin suna mutuwa talakawan suna mutuwa ba jaridu za su yi amfane su ba karanta addini zai amfane su mu kokari mu karanta farillanmu da sunnoninmu na addini mai Allah ɗora mana na wajibi mu iya karanta cikin sallanmu wanda shine zai zama abokin hiranmu a cikin kabar wa minan nasi man yashtari lahu alhadith li yudilla an sabilillahi bighairi ilmin yana badda mutane daga tafarkin Allah bighairi ilmin ba tare da wani sani ne da shi ba wala hudun wa yattakhidha huzwa yana daukan ayoyin Allah din abin izgini kamar shi wanda aya take magana akan shi yana cewa kar a saurari alqur'ani don tsofin labari ne yake bayarwa Allah ya ce ula'ika masu irin wannan hali lahum azabu muhin akwai gare su azaba ta walakanci ta kaskantar da su wa idza tutla alaihim ayatuna kuma idan ana karanta musu ayoyinmu na alqur'ani irin wayannan mutane sai kaga mutumin da ake karanta masa din nan walla mustakbira sai juya baya yana mai girman kai halin girman kai idan an ce masa Allah ya ce annabi ya ce wannan naku ba don kar a ce mun wajjaha magana zuwa wasu mutane ba yanzu wane tafsiri ne a cikin garin Maiduguri zaka ga kwamishina biyar permanent secretary goma minista na garin nan ko house of rep na garin nan ko senator na garin nan ko membobin house of assembly na garin nan wani tafsiri ne zaka ga su sun taro a wajen me yasa qur'ani bayya magana da su ne su ba ƴaƴan musulmai bane ba su ne ya kamata su ji ba da yake su ne manya in na gyara ne su gyara ko su sa a gyara kaje tafsirin gamman house su waye zaka gani a wajen me yasa haka a cikin ramadan yaushe ne muke da lokacin kusantar alkur'ani sauraron alkur'ani haduwa majalisar ilimi irin wannan lokacin ne jawul imani lokacin da kowa abin da yake kawo shi karatun ne mu haɗu mu saurari maganar Allah rahmar Allah ta lullube mu kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mai sama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarrusuna bainahum illa nazalat alaihim as-sakina wa ghashiyatuhum ar-rahma wa hafathum al-mala'ika wa dhakarahum Allah fi man 'inda wa man fatta bihi 'amaluhu lam yusri bihi da dai ba za a taɓa samu mutane sun hada wani masallaci cikin masallatayen Allah suna karanta littafin Allah suna madarasa suna fassarawa suna neman sanin sa sai Allah ya sanar musu da nutsuwa Nazari alaihim sakina wa ghashiyatuhum rahma rahmal Allah za ta zo ta lullube su wa habatuhum al-mala'ika mala'iku za su zo su kewaye su da fukafukin su su rufe su na'am wa zakarahum Allah fi man 'inda Allah madaukaki zai ambace su cikin mala'ikun da suke tare da shi wa man batta bihi amalu duk wanda aikinsa ya sa shi ya yayi jingiri lam yusri bihi nasabu to danginsa ba su iya kai shi gaba ba in aiki ka bai kai ka ba cewa kai wani dan wani ba inda zai kai saboda haka mu mai da hankalin mu kar mu kar mu girman kai ga sauraron alqur'ani duk abin da yake shagaltar da mu yau in an ce baka da lafiya duk shagalinka wallahi sai ka kwanta a garin asibiti sai dai a ja gaishe ka ko a baka da lafiya ka ce wallahi ba da lokaci ina da meeting ba lafiya zaka tafi baka isa ba cikin ka na ciwo kana kusa da bayan gida baka mafita ko ina to me yasa na addinin addinin me yasa muka rike shi rikan nan kashi Rikon sai in bukata ta taso in matsala ya taso sai a ce malamai ku zo ku yi addu'a wannan ma ba wai da shi za a yi ba sai ya ce malamai su soke qur'ani shi ya tafi abuja shi ya tafi china ya tafi india malamai su zauna suna su kuma Allah sarki da dan abin da za a ba su din su zauna suna ta da wanda yake karatu daidai da wanda yana juyawa din in uwa mu tsayawa kanmu mu gyara halayen ba wanda zai gyara mana sai mu mu gaya wa kanmu gaskiya kar mu yaudari nan. kada mu girma kai ga littafin Allah ka Allah ya zai juya baya ya girma kai kamar ka ce bai taba ji ba ka annabi udhnayhi waqra kamar ka ce an sa dalma an narkar da dalma ne an zuba a kunnuwansa yadda bayya sai ji alqur'ani ba haka yake wannan me yasa suke haka Allah ce rashin rabo ne ya tafi bashirhu bi azabin ali yi masa albishir da azaba mai radadi in an ce wurin sabon Allah ne sai kaga mutum yana gudu bayya sai yi litti kuɗi za ka biya tiket za ka yanka ka shiga sai ka ga an je an jeru layi ana shiga amma idan aka ce wurin Allah wurin addini wurin karatun addini wurin taimakon gajiyayyu wurin menene sai ka ga waɗanda suke zuwa din masakin du'afa'un nasu wa masakinu masu launi da miskinai yanzu da za a ce za a cire hula jama'a ku taimaka fi sabilillah zaka ga naira biyar da naira goma da naira ishirin sun cika huluna ko kuwa za ka hula goma duk abin da yake cikin bai wuce naira dubu uku da dari biyar ba me yasa masu taimakon miskini ne ba su da shi amma yau idan aka ce ga wata 'yar sudan ta zo tana waka open air theater ko a sports center ko a sheraton za ka ga motoci masu tsada sun cika wajen bel-bel mint na 1,500 ba ma 200 an cika aljihu an tafi da su wani in ya cika ya cire a bil ma yana sa ɗaya ɗaya ma'a in ya cire zai fasa bil din haka sai watsar ya cire fasa bil sai watsar wani maraya yana kuka baya da rigan sallah kana musulmi dan musulmi me zaka ga wa Allah akan kuɗin nan da ka watsar a gaban maroki ran da Allah zai tsaye da kai ya ce min aina wajadta wa fima anfaqta ta ina ka samu wannan kuɗin kuma ta ina ka ciyar yanzu mutumin da ya zauna a ofis ya yi aiki daga karfe bakwai zuwa karfe uku da rabi ya tashi har tsawon wata tukun kuɗi ya shiga alat account ɗinsa zai ɗauki wannan kuɗin ya je wannan aikin zaka kuɗin yadda ya zo haka zai tafi Allah ya samu gani na'am in karanta إن الذين آمنوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمل ترونها وألقى في الأرض رواسي وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين الله مدوكake ce innal ladina amanu lalle waɗanda suka yi imani da ayoyinmu wa amilus salihati kuma suka aiki na kwarai aikin da yake wato na abinda da imanin ke karantarwa Allah yace lahum jannatun na'im gare su gidan aljanna gidan ni'ima da za su dawo a aljanna ni'imar da Allah ya ta a ciki ba ta iya kwatantuwa sai dai hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi ha ma la ayn ra'at hadisul qudsi Allah madaukake ce a'adatu li ibadi as-salihina ma la ayn ra'at wa la udhun sami'at wa la khatar ala qalbi basharin qat na tanadawa bayina salihai abinda idanuwa ba su taba gani ba kunnuwa ba su taba ji ba mutum bai taba tuna su ba kaga kenan duk abin da za a faɗa cikin aljanna za a tsaya ne akan abin da Qur'ani da hadisi suka faɗa a cikin aljanna akwai 'ya'yan itatuwa akwai matan hurul ain akwai buldanun mukhalladuna akwai gadaje masu girma akwai itatuwa na'am qutufuha daniya ga abin sha wanda a ciki babu bacci ba yunwa ba gajiya ba bayan gida jannatun na'im aljanna gidan ni'ima yau a duniya ma wani gida idan mutum ya shiga zai manta yana duniya saboda ni'imar da ke ciki jin daɗi da ke ciki bai san babu wuta ba bai san akwai zafi ba bai san akwai duhu ba ana ruwa bai san ana ruwa ba rana ta fito ko ta faɗi bai sani ba amma yana nan a doron ƙasa saboda mai saboda irin kayan alatu da ɗan adam ya shirya a ciki to amma wannan ba zai dawwama ba zai yanke duk wani daɗin da zai yanke wallahi ba yi da daɗi wato a lokacin da kana cikin jin daɗin sai ka ji daɗin ya zama ba daɗi ko ka taɓa sawarawa don ni na gwada wannan na gani wani mutumin da kana kaunansa kana son sa ka taɓa tunanin zai mutu sai ka ji rayuwar ba daɗi yanzu wannan yadda nake son shi haka zan mutu in bar ko zai mutu ya bar ni gara kai din ka tafi kai baka ji zafin rabuwa da shi din ba amma shi idan ya barka ya zaka ji wallahi kullun tunani na kenan idan kana in na tuna da wani sawabin yaro ne babba ne miskini ne waye ne kawai da zaran ka tuna cewa wannan mutumin fa za ku rabu sai ka ji rayuwar ta zama ba dadi to duk wata ni'ima haka yau kana da lafiya nan ka taba tunawa wata ran zan yi rashin lafiya yadda nake ga ana daga mutane akan gado a sauke su ko a shigar da su bayan gida ko a daga kansu ko a ba musu abinci a baki yanzu wata ran nima haka za a yi to in ka tuna wannan dadin ma sai ka ji shi ba daɗi. kuma ko kana cikin daɗin sai ka rage ba za ka yi alfahari da shi ba shi yasa ake so mutum ya tunawa da mutuwa Afiru min dhikri hadimin lazzat ku yawaita mai yanke jin daɗi? don in kana yawan tunawa ba za ka wuce iyaka ba Allah ya ce waɗanda suka yi imani akwai gare su jannatun na'im khalidina fiha za su dawwama a cikin ta cikin wannan ni'imar da Allah ya ba su Allah ya ce lahum na'am wa'dallahi haqqa wannan alƙawari ne na Allah alƙawarin gaskiya dama Allah alƙawarin sa ba wasa da alƙawarin da Allah yayi inna Allah ya yukhlifu al na'am alƙawarin na gaskiya Allah ya tanada musu wa huwa al hakim Allah madaukaki shine ne aziz mabuwayi alladhi la yughlabu ba a galabansa ba a rinjayensa sai da shi rinjaya alhakimu mai hikima cikin abin da ke gudanarwa na'am khalaqas samawati bighairi amalin raunaha, Allah shi shine wanda ya halice sammai wacce take da girmanta da yawanta da kaurinta din nan bighairi amalin ba tare da wata da'a'in ba tarawunaha da kuke ganinta babu wani gofa wani ginshiki da ya tokare sama babu shi haka Allah ya gina sama yanzu ka duba dan masallacin nan dan wannan dan wannan rifin nan da kawai wannan jikin din kawai fila nawa suka rike shi muna da filan da muke gani a yanzu a idon mu a gabanmu mu nan guda takwas ba su kadai ba sai da abin da aka hada da katangan ma kafin ya tsaya wannan ma wani lokaci zaka zo ka ga ya gaji shi ma zai sauka kasa wannan fa wannan dan karami yana da wayannan gofa to dubi girman sama ina wanda ya taba ganin gofa hmm wannan iko ne na Allah Kullum yana faɗan haka khalaqa samawati wal ardi bighairi amalin tarawnaha bighairi amalin tarawnaha don mutum yayi tunani akan wani. rufin daki kawai da zaka yi sai kai masa shiri in ba haka ba iska ta zo za ta dauke in kasan ya rubuta shi ma zai zube to amma saman nan ba abin da ya rike shi da kaurinsa da in da zaka je ka taba sama kafin ka huda sama ka je ka fita bakin sa na ƙarshen. thickness nashi kaurinsa din tafiya ne na shekara biyar. tafiya na shekara 500 wannan shine kaurin sama ɗaya. kaga abin da kaurin sa ya kai wannan ai filan da za a ce za a rike shi ya gaje da hankalin dan adam kaga an gaje da injiniyoyi architects an gaje da su inna ma'amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu قال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أعطينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأهوى في كل سماء أمرها cikin kwana biyu an gama su wannan ma ba wai don ana ana zuba dbc ya bushe ana mai plaster ya bushe ba wannan ba ne, ganin dama ne ya halice su cikin kwana shida sama da ƙasa da abin da yake cikin su bi ghairi amadin tarawnaha wa alqa fil ardi rawasi sai kuma Allah ya jefa duwatsu alqa ya jefa wato ya watsa fil ardi a cikin ƙasa rawasiya duwatsu jibalan tawabita me yasa an tamida biku ai li Allah tamida biku wato don kada ƙasar ta karkata ta laurawa da ku domin ƙasa ƙasanta ruwa ne duniya ƙasan nan yawancin ruwa ne inda yake ruwa aka ce ya fi tudu da ba ruwa ba kuma haka din ma ƙasansa ruwa ne yanzu ba muna tona ba mu je ruwa mai tona rijiya zai tona ne bohol zai tona zai je ruwa to kasan ruwa ne tunda kasan ruwa ne ai zai iya zaizaye zai iya raurawa amma ka duba yadda kasan ruwa ne amma yadda ta zauna da girman gini da girman abin nan yawan mutanen ku da yawan menene ku duk kuna nan baka jin kasan kamar ruwa a leda yayi dimbil dimbil dimbil haka ko wani wurin a danna shi wani wurin ya tashi ba a wani wani irin iko ne yayi wannan aikin ko fulo na gidanka zaka yi siminti buhu nawa zaka kashe amma kuma sai ya ga kaga karaki ya faru anma wa alqa fil ardi rawasiya na'am ya wato wato duwatsu a cikin kasa an tami da bikin don su tabbata da kuka da surarawa na'am wa batna fiha Allah madaukake ya yada a cikin kasan kuma ai farraqa subhanahu fil ardi min kulli dabba daga dukkan iri iren dabbobi Allah ya da dabbobi iri-iri a bayan kasa don su zama abin ado gare ku wanda za ku haye kansu ku haye wanda za ku kama namu ku yanka ku ci ku yanka ku ci wanda za ku dinga ajiye su a gida kuna kallon su saboda ado ku yi irin su dawi su ka duba irin yadda in ta bude wato gashin ta nan yadda take yi wani yi budewa ma iri iri da irin design din da aka yi mata Allah ya yi ne don ka gani kai gode wa ni'imar da ya maka ka tuna a cikin aljanna akwai dawisun da tafi wannan ko mutum raguna yake da su shanu ke da su zuyina linnasi hubbu shawati ko. Wala an'ami wal harb mutum ya shiga cikin gonansa yana ganin amfanin gona zai ji daɗi duk wannan ni'ima ce irin halittun da Allah ya na dabbobi subhanallah a da inda mutum zai gaya maka ba za ka yadda ba yau an ci gaba ana kawo musamman akwai channels kamar natural geographic wild ko dabbobin daji da za ka gani na cikin ruwa kifaye halittu iri-iri wata halitta in ka ganta ma kamar tsumma ce aka jefa a ruwa ashe halitta ce da idanta da hancinta da bakinta kifaye iri-iri a halitta iri daban-daban kuma Allah ya su sun san yadda za su rayu haka suke zama da junansu halittarsu daban-daban amma sun zauna lafiya amma kai dan adam Allah ya baka hankali ya saukar maka da littafi amma ka kasa ka zauna da dan uwanka lafiya abu kadan sai fada sai zalunci sai sata ko a masallaci kullun yanzu ana koya ana ana kira ne a waya ana ga mu da Allah a ga mutane ana satan takalma mutum ya zo wa'azi zai saci takalma amma dabbobi suna cin abincinsu a wuri guda kalansu daban-daban Allah ya su a cikin ruwa suna rayuwa na tudu suna rayuwa sai dai in lokacin da wani ya ji yunwa ne kuma Allah ya yi wani din shine abincinsa wa alqa bil ardi rawasiya wa hatta fiha min kulli dabba ya ya a dukkan iri iren dabbobi da wanda kuka sani da wanda ku sani ba bayan haka kuma wa anzalna minas sama'i ma'a kuma sai muka saukar da ruwa daga girgije daga sama wato girgije kenan me yasa Allah ya tafi ambatina fiha sai muka tsirar a cikin ƙasan dalilin wannan saukar ruwan nan min kulli zawjin karim daga dukkan wani irin sinfi eh, zauj anan sinfi iri na abinda aka shuka na'am karim wanda yake mai kyawu mai amfani wannan halittu ne da Allah ya ya sa muku don ku gode wa ni'imarsa sai Allah ke ce hadha khalqullah wannan fa halittan Allah ne ina wanda yake cewa akwai wani Allah da yake halitta Allah ya ce to ga wannan da kaji sama ba gofa ƙasa ya sa duwatsu ya sa muku wato dabbobi a kowane irin wato nau'i daga kowane sassa sannan kuma wato ya saukar da ruwa daga sama ya tsirar da abin tsoro na abin da kuke ci daga dukkan abin da za ku gani ya burge ku wannan haza kharqul halitan Allah ne to fa'aruni ma za khalaqa alladhina min dun ku nuna min wani Allah da kuke bauta masa me halitta me suka halitta in mutum yana bautar rana ne mai rana ta halitta in mai bautawa shanu ne mai shanu ya halitta mai bautawa dutse mai dutsen ya halitta mai bautawa mutum mai mutumin ya halitta hada khalqullah da kai da abin da kake bautawa dukkan ku halittu ne na Allah saboda haka mu kade ta Allah wajen bauta kar mai masa tarayya na'am ولقد آتينا واروني ماذا خلق الذين من دوني بل الظالمون في ضلال مبين آآ آآ Allah ta ce azzalimuna azzalimai fi dalal mubin suna cikin bata wanda yake bai nisa nan azzalimai ana nufin mushrikai ya bunayya la tushrik billahi inna shirka la zulmun azi. wannan shi ne shine azzalimuna anan shirka ake nufi kamar yadda walam yalbisu imanahum bi zulmin wani. Na'a. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد Allah madaukake ce walaqad atayna luqman alhikmata kuma lalle wallahi da hakika mun bai wa luqmana hikima luqmana kamar da muka faɗa a jiya an yi sabani akan shi cewa wane ne shi wannan sunan shin suna ne na larabci ko suna ne na ajamanci luqmana wannan wasu suka ce mushtaqqun min al na'am daga lafazin da aka kira shi asalin sa ne kuma aka ce shi suna ne a ajami ba suna ne na larabci ba saboda haka mamnu'un min as-sarf li ta'rif wal ujma luqmana ja'a luqmanu ra'aytu luqmana marartu bi luqmana baraka ce luqmani ba mamnu'un min as-sarf ko kuma dai lukumana in ko sunan Allah na larabci ne to abin da ya hana shi tasrifi shine ziyadatu alif wan nun shigan alif alif da nun Usman balarabe ne amma Usmana mamnu'un min as-sarf shi ma kamar Luqmana da me yasa saboda alif da nun da to Luqman Allah madaukaki ya samar da shi a zamani mai nisa wanda kuma Allah ya bashi tsawon rayuwa aka ce yana da alaka da Annabi Dawud alaihi salam amma annabi Dawud din ma zuwa yayi ya same shi ya karbi ilimi a wajen annabi Dawud alayhi salam kuma aka ce ya karbi ilimin ba wajen su kadai ba a wajen annabawa masu yawa ya samu ilimi kasan annabawan da naka su kusa kusa ne kuma a zamani ɗaya ana annabawa biyu uku hudu aka ce yana cewa ya zauna da annabawa masu yawa amma ya kiyaye maganganu takwas a cikin maganarsu kafin mu zo hikimar da ya amfani da su Ya ce daga ciki maganganun annabawan da suka wuce in kunta fi salati fahfaz albaka idan kana cikin sallah ka kiyaye zuciyarka kada shagulgulan duniya su shige ta tunaninka ta kasance a sallah wa in kunta fi ta'ami fahfaz halqaka in kana cin abinci ka kiyaye makogoronka kada ka dauki loma babba ka danne ka ji ciwo a makogoronka in ka ɗauka ka tauna sosai jayyidil mabza qabla al-akli ko ka kyautata taunawa kafin ka kyauta kyautata taunawa waɗannan yana da lafiya a likitance eh? kuma akwai hutar da hanjinka amma mutum zai ɗauki loma ho wani ma aka ce da ya haɗa zo wani ɗan uwa yake gaya mun muna tafiya da shi a mota sai ya ce ba rabo ba ne sai faɗi wani kabila ya ce daga kabila ne wai wani ya haɗi nama da ya dauki nama zai tauna su sai ya haɗe ya wuce mai yace ba rabo bane wato shi yana son ya taba kafin ya zama rabo to ɗan uwa an za mu ci abinci da yawa da yawa ba mu da ladabin cin abinci bil munasaba ne zan yi maganan ba wai aya ce ta kawo maganan ba amma idan muna cin abinci annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana ladabin cin abinci ko kuwa in zaka ci abinci ka fara da sunan Allah ka ci abincin da ke gabanka kada ka ɗauki loma ƙato in za ka sa abinci a bakinka kar ka zo da abincin da loman da hannayen duk za ka cusa su a bakinka sannan ka cire kaga hannun ya ɗauko yawon bakinka ya fita da su kuma za ka sake sawa a kwano, kuma da wani kake ci ko ka ɗauki loma fiye da bakinka kana tura wannan kana tura wannan ko kuma abincin yana da zafi kana turawa kana yawo da shi duk wannan bai zama ladabin cin abinci ba kuma ka tauna sosai kafin ka haɗe kuma ka ci daidai cikinka kar ka kula da daɗin bakin yayin da kake cin abinci kar ka lura da daɗin abincin ka lura da cikinka in kana tunawa da cikinka din zaka ji ka koshi sai ka bari amma in kana tunawa da daɗin abincin sai ka yi ta ci don matukar kana tsawa matukar kana jin daɗin sai ka ji can ka cika har nan bai zama ladabi na cin abinci ba kuma in kana ci da mutum karka kai hannunka gaban mutane karka yawo da hannunka wasu suna ci sai su dinga dauko gaya a nan a ciuda nan a ciuda nan a gwama kamar kwaban kasa wani in kai in kana son haka wani bai ya son haka saboda haka musan muna da dade saboda haka ya yace in zaka ci abinci ka kula da makogoranka in kunta fil baiti baitil ghairi idan kana gidan wani fahfas aineka ka kiyaye idanuwanka wa in kunta fi nasi fahfaz lisanaka in kana cikin mutane ka kiyaye harshenka wazkur sunaini wansa sunaini ka tuna da abu biyu ka manta da abu biyu amma alladhani tazkuruhuma annan biyun nan da zaka dinga tunawa da su fallah wal maut tunawa da Allah da ka tuna mutuwa wa amma alladhani tansahuma amma biyun nan da zaka manta da su sune ihsanuka ihsanaka fi haqqil ghairi wa isa'atal ghairi fi haqqika kyautatawan da kai wa wani kamanta kuma kuskuren da wani ya yi maka kamanta shi ma wannan sune kadan daga cikin hikimomin da Luqman yake fada shi ne lukman muka ce Allah ya bashi hikima iri iri a cikin hikimar da Luqman ya samu na'am a cikin hikimar da Allah ya bashi wato akwai wa'azi akwai abin lura yawanci malamai masu tafsiri sun kawo maganganun da Luqman ya faɗa a cikin tafsiransu a wurare daban-daban amma dai kamar yadda muka faɗa jiya Luqman ba annabi bane malami ne zababben Allah mai hikima mai gujewa duniya ana rawaito hadisi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna Lukman wani bawa ne wanda Allah ya bashi yawan tunani mai kyautata zo ga Allah mai yawan shiru ya so Allah Allah kuma ya so shi Allah ya bashi hikima a hikiman da Lukman Allah ya bashi suna da yawa an ce an nemi a bashi shugabanci na'am an nemi a bashi shugabanci da aka tambaye shi sai ya ce to in Allah ne ya tilasta masa zai karba amma in shawara aka bashi to ya fi ya zaman lafiya akan mulki na'am sai ke cewa aka tambaye shi me yasa bai ya son mulki yace mulki abin da yake cikin sa wato akwai zalunci iri-iri da zai faru a cikin mulki wayanda za su kewaye ka ba za su taimaka maka akan mulkin ba sai da su taimaka maka akan zalunci da za ka in ka yi barna kuma sai a gudu a barka ba shi ne abin da ke faruwa ba lokacin da efcc ta ta tinkari wasu mutane ina ina wasu suke ba sa nan ko to a cikin hikiman da lukman ya samu yana wa ɗansa wa'azi ko ya ce wa ɗansa la tushrik billah kar kai wa Allah tarayya domin shirka laifi ne wanda yake mai girma a cikin wasiyyun da Luqman yake yi zan tabo wasu daga ciki yana cewa ya bunayya ya kai ɗana akthir min qawli rabbi fir rabbi firli fa inna lillahi sa'atan la yuraddu fiha sa'ilun ka yawaita addu'a cewa Allah ka gafarta min yaci Allah yana da lokaci wanda bayya mai da addu'ar mai addu'a idan kana yawaita rabbi da birni in ka dace da lokacin da Allah yake gafartawa sai ka ka shiga cikin gafarar Allah sai ke cewa ya bunayya innal amala la yustata'u illa bil yaqin wa man yad'u yaqinuhu yad'u amaluhu aiki ba zai yi kyau ba ba za a iya ayi aiki mai kyau ba sai da yaqini duk wanda yana da raunin yaqini to aikin sa ma yana da rauni ka sa yaqini kamar da hankali cikin abin da kake sai ka yi shi daidai amma an kai sako sako da aikin to aikin naka ba zai auki ba yace ya abunayya idza ja'aka shaytanu min qibali shakki war ribati faghlibhu bil yaqin idan shaitani ya zo maka ta wajen shakku da kokanto ka rinjaye shi da yaqini wa idza ja'aka min qibali sa'amati faghlibhu bi dhikri al-qabr wal qiyama idan ya zo maka ta hanyar kotsawa kana abu kana abu kaji ka gaji ka rinjaye shi da tuna kabari da kiyama sannan idan ya zo maka ta hanyar tsoro da kodayi na duniya fa akhbirhu anna ad-dunya mufaraqah matruka in ya sa maka kwaɗayi na son duniya ka rinjaye shi da cewa duniya wuri ne da zama mutu mu bari yana cewa ya kai ɗana ittaqi taqwallahi tijaratan ya'tika ribhin min ghairi ce. ka ɗauki tsoron Allah shine abin fataucinka sai riba ta zo maka ba tare da kayan sayarwa ba yana cewa ya ɗana iyyaka wal kadhib ina maka gargadi ne zanci ƙarya fa innahu shahiyun kalahmil usbur shi abun so ne kamar naman tsuntsu amma yanzu kuma za a soya shi a cinye mutum zai ji daɗin ƙarya amma kasiyarsa mai nadama ya ɗana la ta'kul shiba'an la ta'kul shiba'an ala shiba'in fa innaka an tulqiyahu lil qalbi khairun min an ta'kula ya kai ɗana kada ka ci abinci bayan ka goshi kai watsa aka jefa wa kare ya ci ya fi maka alkhairi akan ka ɗauka da ci ka ci abinci ka koshi don daɗinsa sa ka ce za ka sake ci ka jefa wa kare ya ci ya fi maka in ka jefa wa kare kana da ladancin da ya yi kai kuma ka kubuta daga cuta yace ya kai ɗana la ta kun huluwan fatubula wala murran fatulfa kada ka zama mai daɗi za a haɗiye ka karka zan mai ɗaci za a tofa ta na'am karka zama mai sanyi ko me to to to to za a raina ka kar kuma ka zama ka tsau ko me suka ce a babu ba haka bane sai kai sai za a watsar da kai kai zama mai sanyi lokacin da wani zai shiga hakkin ka sai ka dan ja masa birki a'a tsaya nan wannan ba hakkin ka bane sai a san ka san matsayinka sai ke cewa ya bunayya la tu'akhir taubata, fa innal mauta ya'ti baghtatan karka jinkirta tuba mutuwa za ta zo maka a bazata ya bunayya taqillaha wa la tu'thir an nasa, fa innaka innaka takhsha Allah in takhsha yukrimuka ya kai dana ka ji tsoron Allah kada ka fifita mutane akan Allah in ka fifita Allah Allah zai girmama ka amma in ka bar Allah Allah zai barka da mutane ya kai ɗana ma nadimtu ala sabtiqat ban taɓa yin nadama don yi shiru ba wa in kana al min fidda kana sukutu min dhahab ban taɓa nadama akan shiru ba inda magana azurfa ne to shiru ɗin nan zai zama zinari ya kai ɗana, in ta in sharra kai mai atazirka ka nisan shi sharri don sharri ya nisance ka ya kai ɗana, liyakun laka ulul himma fi talabil janna ka zama kana da himma mai girma wajen neman aljanna neman aljanna karka yi sako-sako ka yawaita ibada himma aikin alkhairi lada istighfari sadaka karatun qur'ani azumi duk wani abu na alkhairi ka zama kana da himman nema karka yi sako-sako har yanzu yana faɗi a cikin hikimominsa ya ce ya bunayya innaka mudnazalta zalta ila dunya istadbartaha tunda ka sauka duniya to ka juya duniya baya ka fuskanci lahira saboda haka kai tanadi don ranar da zaka gamu da Allah ya kai dana iyyaka waddaini ina maka gargadi ka nisanci cin bashi fa innahu dhillun nahari hammun layli askanci ne a yini bakin ciki ne a dare a ciki ne in kaga wanda ka ci bashin sa sai ka ji yaya jikinka ya mutu jikinka ya sanyi ba ka so ganka kana jin kaskanci da daddare kuma kana bakin ciki yaushe zan biya bashin wani saboda haka kada ka ci bashi ya bunayya la ya'kul ta'amaka illa al-atqiya kada masu ba masu tsoro ba su ci abincinka in zaka bada abinci ka baiwa masu tsoron Allah wa shawir fi amrika al-hukama ka shawarci masu hikima cikin al'amarin ka. ya ɗana man kazaba zahaba ma wajihi duk wanda ya ƙarya to farin abin nan kwarjininsa zai tafi shine ma wajihi in ya zama kareci ba da kwarjini ya bunayya naqlu suhuri min mawqi'iha aysaru min ifhami man la yafhamu cire dutse a inda yake yafi sauki akan fahimtar da wanda bai ya fahimta ya kai dana ka sani ba, lalle shi jihadi shi shine zirwatu salamil islam ne tozon wato musulunci dukkan kalmar Allah hikimominsa suna da yawa akwai shugabansa daga cikin hikimominsa wata ran shugabansa ya shiga bayan gida ya tsawaita zama sai ya daga muryarsa ya ce da mai gidansa din kada ka yawaita zama akan bayan gida zai kawo maka basir kuma zai kawo maka ciwo a hantanka ya faɗi da abubuwa guda uku sai mai gidan ya yi tsori ya fita sai ya sa a rubuta a ƙofar bayan gida duka a sa wannan hikimar tana da amfani zama yawan zama a bayan gida wannan tilili da yake fita ɗin matsala ce ga wanda yake zama haka ne to abubuwan da ya faɗa suna da yawa ga mutumin da yake so ya bincika a cikin tafsirai a cikin kisas zai samu irin hikimomi da aka dangana ga lukman Allah ya bashi hikima ta magana shi ne Allah madaukake ce wa izi tsara luqman li ibnihi ko kada a tana al-hikma luqman al kuma da hakika mun bayar luqmana hikima a cikin abin da Allah ya bashi na ni'ima sai Allah ya ce da shi ayashkur lillah ko gode wa Allah subhanahu a cikin abin da ya baka na ni'ima Ƙaifin hankali da Allah ya baka da kuma amfani da shi to ka gode wa Allah domin daɗin godiya ga Allah na farko gode wa Allah na dawo da ni'ima gode wa Allah na ƙara ni'ima la in shakartum la azidannakum rashin godiya zai gusar da ni'ima wani in kafartum inna azabi la shadid sai Allah madauke ce wa man yashkuru duk wanda ya gode wa Allah kan ni'imar da ya bashi fa inna ma yashkuru li nafsi to yana godewa kansa ne fa inna ma yashkuru li nafsi yana godewa kansa ne ma'ana godiyar kansa zai dawowa amfani godiyar tunda in ka gode Allah zai kara maka kamar yadda Allah ce wa man amila salihan fali anfusihim yamhadun wa man kafara duk wanda ya kafircewa Allah akan ba zai gode wa ni'imar da ya bashi ba ya sani fa fa inna Allah ganiyun to Allah madaukaki shi mabuwaye ne mawadaci ne bayya bukatan godiyanka ya ce ka gode masa ba wai in ka gode masa zai karu ba inda godiyanka zai kara maka da sai ya rike abin da in ya baka zaka gode mishi din kokwa ya baka dukiya ko da duniya Allah ya baka in kace alhamdulillah ka gode masa in ka sarrafa abin da ya baka cikin bin sa ka gode masa saboda haka mutum ya gode wa Allah don kansa don ya kara wa ni'imar sa ni'ima فإن ربي فإن الله الله مدوكي غني مبوعين حميد سنن شي أبو يبوني أسكن نعم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير Allah madaukaki yace Luqman sai ya ci gaba da wa'azi ga ɗansa yana cewa wa idh qala Luqman libnihi kuma ka ambaci lokacin da Luqman yake wato cewa ɗansa yana masa gargadi wa huwa ya'iduhu alhali shi Luqman yana wa ɗansa wa'azi yace ya bunayya ya kai dan dana ya bunayya tasghir lirahma la tushrik billah da dai kada kai wa Allah tarayya inna shirka lalle yi wa Allah tarayya din nan la zulmun azim lalle wani zalunci ne wanda yake mai girma kaga anan uba yana wa dan sa wa'azi wa idh qala luqman li wa huwa ya'iduhu yana wa dan wa'azi yanzu kai uba da zaka daki danka akan yayi abin da ba daidai ba ka taba masa wa'azi ka zaunar da shi kai masa gargadi kai masa nasiha ka kama hannun shi ka nuna masa illar aikata abu kaza a shi in baka yi ba bai kamata kuma ka ce za ka dake shi ba wa'azi ake yi tun da guda ne ake wa wa'azi kuma za a yi wa'azi ne gwargwadon ƙarfinsa farko abin kuma ya kamata uba yi wa ɗansa wa'azi shi da tauri ya bunayya la tushrik billah kada ka yi wa Allah tare domin yara zukatansu na da tsarki na da tsafta babu son duniya babu hassada babu girman kai babu babu abubuwa mara kyau din nan babu su suna nan a yadda Allah ya yi su sai a koya musu sanin Allah a koya musu tauhi la tushrik billah kada kai wa Allah tare inna shirka lalle yi wa Allah tare ya shirkan nan la zulmun azim lalle zalunci ne mai girma kaga uba da kirki kenan amma bai dace ba a ce uba shi zai kira dansa zuwa shirka zai ce ɗansa sai ya ɗora layu sai ya sa kambo sai an kai shi wajen wani boka sai an ji an yi masa wani wanka ƙato da shi wai sai an yi mar wanka wai za a bashi garkuwa za a bashi magunguna na kare lafiyarsa a koya masa addu'o'in annabi sallallahu alaihi wasallam don ya samu kariya amma ba ta can ba Lukman ya ci gaba da cewa na'am kafin nan sai Allah madaukake ce wa wasainal insana biwalidayhi kuma mun yi wa dan adam wasiya da kula da iyayensa biyu wannan Allah ya shigo ne don karfafa wato muni shirka tunda ana magana wa'azi iyaye kuma suna da girma suna da matsayi a wajen mutum zai yi su kira mutum zuwa bautawa wani Allah annan lukman da yayi magana akan gujewa shirka sai aka kawo magana wasiya na biye ga iyaye ana wa iyaye biyayya ne a inda ba a je ga shirka ba inda kaɗai ta Allah ne za a bi su inda abin da suka nema ne za a yi musu amma idan iyaye suka ce wa zo kai wa Allah tarayya to anan babu bi Allah ya ce mun yi wa dan adam wasiya ga iyayensa biyu akan ya kyautata musu bi walidayhi ga iyayensa biyu ya kyautata musu kamar yadda Allah ya ce wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah yace wa bil walidaini ihsana anan kuma yace la tushrik billah anan kuma sai kawo na insana bi walidayhi sai Allah ya nuna bibiko ko kuma muhimmancin yatima irin nauyin da Allah ya dora mata gami da danta yace hamalatu ummuhu yatimarsa ta ɗauke shi a cikin cikinta wahanan ala wahani a halin rauni bisa rauni yatimatin ran da ta fara samun ci duk wani dan da aka haifa yatimarsa sai da ta ji ba wanda yatimarsa ta yi cikin ta haife shi kamar yadda mutum zai ci abinci ya je bayan gida domin wata tara za ka yi a cikinta wani mafiye da haka wani makasa da haka kaɗan a wata tara ɗin nan ko riga kawai za ka sa ba za ka cire ba wata tara ya za ka ji rigan ka ɗaya ne ba cirewa ba wanka wata tara ba hauka kake ba balle a ce ɗaya ne a cikin mutum wannan abu kuma zai girma ne a cikinka kuma da jikinka zai yi amfani ya girma ɗin cinka ne cinsa shanka ne shansa numfashinka ne numfashinsa wani lokacin ma'uwa ba don take so take ci ba don ɗan yake so ne idan ɗan yana son abu da zai amfane shi sai Allah ya sa wa uwar son wannan abin sai uwar ta ci wannan abin sai ɗan ya yi amfani da shi ta cibiya tun daga dubban maniyo ka zama jini ka zama tsoka ka zama kashi a rufe a sa hannu kafa duk su fito har ka kai watannin nan tashi da kyar zama da kyar ta ci ta yi amai ta kasa bacci ciwon kai ciwon baya ciwon kafa duk wannan ɗawainiya ta yi a haka ma tana jin daɗi in kaya buga bol a cikinta in kaya motsi a cikinta za ta ji daɗi eh kana da rai kana da lafiya in ta ji kwana ɗaya biyu shiru ba motsi hankalin da zai tashi kaje wannan dan wani abu ya same shi haka lokacin haihuwa kafin ka zo duniyar nan ta shirya komai tsakanin mutuwa da rayuwa ko ta mutu ko ta rayu ta wahala wata za ta yi nakudan awa shida awa bakwai awa goma wata kwana biyu kwana uku ita ba ta samu ta ci ba ba ta samu ta ba ba ta kwanta ba don ka zo duniya lafiya wannan haka aka haife ni haka haife aka haife ka haka aka haife ku kana zuwa ka fadi ka duba wahalar da take sha nishi na ka zo duniya kana fitowa duniya hankalinta na kanka ka samu lafiya ta dauke ka ta wanke ka ta saka a nono ka sha safe ta yi ma wanka da yamma ta yi ma wanka kashinka fitsarinka ta goge ta wanke ta goye ka a bayanta ta sa kaya mai kyau kai fitsari a ciki duk wannan ɗawainiyar ta yi maka ta wanke ma kaya ta shanya ta wanke ka ta sa maka ta sa maka abinci a baki har ka zo ka iya ce kai fitsari a wando kai kashi a wando ba ruwanta kai a tsakiyar daki ta wanke amma inda baba ne yanzu ka yi masa kashi a riga an zai ɗauke ka ya yi kashi ko kudin kare ba ta mun kayana ko an samu rufan fasko amma ita bata damu ba za ta je anguwa kai mata fitsari mata sa ruwa haka za ta tafi da ruwan tana alfahari ɗanta ne ya mata fitsari don ta sani ɗaya ya fitsari shine samun lafiyansa haka uwa take a wannan yanayin ka girma zo ka je ka sayo mun abu sai ka ce ni wallahi ni fa kai ka haife ta ko ita ta haife ka a haka tukun ka zo ka ce ka yi aure wai sai matar ka za ta baka izinin abin da za ka yi wa mamarka Allah ya kawo sauki walil hadisi baqiya insha Allah سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله